أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karatun aƙida ta musulunci Ga shi yau da ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo darasi na 42 wanda muna ƙara fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu damar fahimta wannan darussa da kuma samun damar aikata su don mu samu cin nasara a wannan duniya ɗin kuma mu samu nasara a ranar gobe lahira idan mun manta ba mun yi bayani kan dalilin tsari da tambayoyin da aka yi kan shi muka ba da amsa yau gashi muna so mu yi bayanin wani abu wanda yana da alaƙa sosai da maganganun falsafa kamar yanzu za mu shigo cikin tunanin falsafa ne yadda suka yi bayanin kasantuwa Allah kenan sai in ce ɗan uwana idan har ka kasance kana da alaƙa da duk abubuwan da suka shahi hankali ma'ana aiki da ƙwaƙwalwa wannan darussa sun yi daidai da kai sai ka gyara zamanka ka zo tare da mu ka ji me za mu faɗa musamman wanda daman ya taɓa karatu ko da kaɗan ne game da ilimin falsafa kuma ko da ma baka taɓa yi ba insha Allah za mu yi bayani a gwalgwado da wannan harshe namu mai albarka shi ne harshen Hausa za mu yi bayani ta yadda duk mai saurare zai iya gane miye muke faɗa kenan muna iya cewa wannan shi ma dalili ne na hankali za mu iya kawowa don mu nuna ma kawunanmu kuma mu ƙara tabbatar da wanda yake shakku game da Allah akwai Allah saboda mi muka ce muhimmancin wannan darussa ɗin suna kai ka ga Allah mahalicinka me yi wannan daɗi mutum ya gane ga wanda ya yi shi me yi wannan daɗi me yi daɗin mutum ya san wanda ya halice shi yana nan yana ci gaba da kula da shi kuma yana son ya taimaka mishi yana son shi me yi daɗi ka gane haka nan da yawa daga cikin mutanen da suke sikin hanya suna saɓo rashin ba su san Allah da yi su ba yana son su da yawa daga cikin talakawa wanda suke ganin kamar allah baya son su ne ya jarbace su da talauci ba su san yana son su gano wani abu wanda ya shahe shi ba su dawo su bauta mishi zai buɗe musu kamar da muka taɓa ba da misali annabi nuhu ya kira mutanen shi su zo su tsoron allah Allah ya ce idan suka yi tsoron shi suka yi istighfari suka tuba yursilis sama alai ya ce alaihim shine yursilis sama alaikum midrara Allah zai saukar gare su amma a halshen annabi Nuhu yana cewa yana musu magana yake cewa yursilis sama alaikum midrara yana musu magana yake cewa idan ku ji tsoron Allah kuka yi istighfari kuka bi Allah Allah zai sauko maku ruwa suna zuba zubarwa. Wani za ku ci amfaninsu kenan idan muka dawo cikin darasinmu za mu karanci wani abu ne wanda 'yan falsafa suna yawan amfani da shi musamman mu abin da za mu kawo kalmomi ne wanda malaman falsafa musamman na larabawa me suke cewa akwai wasu istilahat kenan wasu kalmomi da suka ɗauka suna amfani da su kamar da muka ce istilahat menene istilah ma'ana in ɗauki wata kalma wadda ahalin luga su ga da suke ce mata ni sai in zo in maida ta da wani zance da wani ma'ana kamar irin misali a takaice misalin sallah a harshen larabci sallah kenan ahalin luga sallah tana ba da ma'ana addu'a amma idan muka zo wajen shari'a istilahin da shari'a ta aza bayan zuwan annabi da ya ɗauki kalmar sallah mu ya maida ta sai aka maida ta daga addu'a sai ta komo sallah wannan motsa jiki da muke yi amma da nihin ibada ba kawai motsa jiki ba kamar da wasu suna ma sallah izgili suna cewa kawai kana sport ne sallah na'am motsa jiki ne harakati ne amman da nihin bauta ta Allah yadda Allah kuma ya koya kenan da nihin kusanci ga Allah saɓanin motsa jikin da zaka iya ta kai kana tsalle tsalle wannan kana nihin kusanci ga Allah kana nihin haka Allah ya koya a'a amma ita sallah za ka yi arwalla ka tsarkake farko jikinka daga duk wata da dauda sannan ka zo ka fuskanci ina kana tunanin Allah alƙibla sannan ka yi ta da karatu da ruku'i da sujud da sallama da ake yi duk abubuwan da ke su ne ake ce masalla saboda kanan ba motsi ba ne kawai motsi da wata ma'ana can daban ta motsa jiki kawai a takaice wannan ne abin da ake ce ma istilah ahalin luga su suna ce mata addu'a da an ce as-sala ana nihin addu'a amma shari'a da ta zo sai ta maida ta ba addu'a kaɗai ba sallah tana bada ma'anar addu'a amma da an ce sallah yanzu ni da kai kowa ya san me ake nihi sallah wannan shi ake cewa istilah to su ‘yan falsafa su ba sanar nasu istilah ma'ana dacen kalma ta loga tana bada ma'ana kaza misali sai su ɗauko ta suna amfani da ita sai a ce ma yanzu bayan amfani da suke da ita sai a ce musu istilahin ‘yan falsafa kenan yadda suke amfani da kalma a cikin falsafarsu a cikin maganganunsu saboda haka ne yanzu bayan mun fahimci wannan mu muke so mu kawo wanda istilahin su ne shine kamar abinda da suke ce ma wajibul wujud da mumkinul wujud me wajibul wujud me mumkinul wujud a harshen mu na Hausa in kana so ka gane me ake ni da wajibul wujud da mumkinul wujud shine ka saurara da kyau wanda ake ce ma wajibul wujud wai wanda kasantuwar shi ta zama wajibi wajibi ne a ce akwai shi wajibi ne shi ne suke ce ma wajibul wujud wai wajibi ne a ce akwai abin sannan mumkinil wujud ne wanda kasantuwar shi yake yiwuwa kenan ko a yi shi ko ka a yi shi duka ɗaya ne kamar yadda muka bada misalin shayi ɗazu cikin darasinmu da ya wuce shayi da za ka yi ka sha in ka ga dama kafin ka yi shi kana iya ka yi shi kana iya ka bari kaga kenan shi samuwar shi tana yiwa ne ba wajibi ba ne a samar da shi bai iya makan shi kirari shi wannan shayin ya ce ni dole sai an yi ni ba yiwa saboda mi saboda samuwar shi ba wajibi ba ne samuwar shi yana yiwa ne idan mun fahimci wannan da hausa to sai mu zo mu ce shi wajibul wujud da mumkinul wujud su yanzu wannan istilahi na falsafa da suka ɗauko suna son su nuna mamu ne akwai Allah amma ta wace hanya sai mu saurara da kyau suke cewa wannan duniya ɗin ko ya zamanto duk abin da muke gani wajibul wujud ma'ana shi yi kanshi tunda muka ce wajibul wujud shine wanda kasanto shi zama wajibi kenan shi kan shi bai buƙatar wani wanda zai yi shi amma mumkinin wujud yana buƙatar wanda zai yi shi saboda haka suke cewa wannan duniya ɗin ko ya kasance dukkan abin da muke gani a doron ƙasa hamma da sama ko su kasance su ne suka yi kansu suka samar da kansu ba su bukata wanda zai samar da su ko kuma su kasance a'a akwai wanda ya samar da su kenan su mumkinin wujud ko kuma ya kasance cikin wannan duniya din mu muke gani akwai abu na uku shine ana samun wannan bangare su suka samar da kansu wannan bangare an samar da su ne za mu fahimce shi da kyau nan gaba insha Allah subhanahu wata'ala saboda lokaci ya ƙware mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin